Romawa Sura ta takwas Saboda haka a yanzu ba sauran kayarwa ga waɗanda suke na almasihu Yesu, ka'idar nan ta Ruhu mai ba da rai da yake ga almasihu Yesu ta ‘yanta ni daga ka'idar zunubi da ta mutuwa. Abinda ba shi yiwuwa shari'a ta yi domin ta kasa saboda halin ɗan Adam. Allah ya yi shi, wato ya kada zunubi a cikin jiki, da ya aiko da ɗansa. da kamanin jikin nan namu mai zunubi domin kawar da zunubi. Wannan kuwa domin a cika hakkokin shari'a ne a gare mu, mu da ba zaman halin mutuntaka muke yi ba sai dai na ruhu. Masu zaman halin mutuntaka, ai ƙwallafa ransu ga al'amuran halin mutuntaka suke yi, masu zaman ruhu kuwa ga al'amuran ruhu. Ƙwallafa rai ga al'amuran halin mutuntaka ƙarshensa mutuwa ne, ƙwallafa rai ga al'amuran ruhu kuwa rai ne da salama don ƙwallafa rai ga al'amuran halin mutuntaka gaba ne da Allah gama baya bin shari'ar Allah ba kuwa zai iya ba masu zaman halin mutuntaka ba dama su faranta wa Allah rai amma kukan ba masu zaman halin mutuntaka ba ne masu zaman ruhu ne in dai har ruhun Allah yana zaune a zuciyarku duk wanda ba shi da ruhun almasihu kuwa ba na almasihu ba ne. in kuwa almasihu yana a zuciyarku ba ruwan jikinku da zunubi kenan ruhu kuwa rai ne a gare ku saboda kun sami adalcin Allah in kuwa ruhun wannan da ya tada Yesu daga matattu yana zaune a zuciyarku to shi da ya tada almasihu Yesu daga matattu zai kuma raya jikin nan naku mai mutuwa ta wurin ruhunsa da yake a zaune a zuciyarku domin haka 'yan uwa kun ga halin mutuntaka ba shi da wani haƙƙi a kanmu har da za mu yi zamansa. In kuna zaman halin mutuntaka za ku mutu kenan, amma inda ikon ruhu kuka kashe ayyukan nan na halin mutuntaka sai ku rayu. Duk waɗanda ruhun Allah yake bishe su, su ne ’ya'yan Allah. Ai, ruhun da kuka samu ba na bauta ba ne, har za ku koma zaman tsoro. A'a, na zaman ’ya'ya ne, har muna kira, ya abba uba. Ruhu da kansa ma tare da namu ruhu suna yin shaida cewa mu ’ya'yan Allah ne, in kuwa ’ya'ya muke, ashe magada ne kuma, magadan Allah, abokan gado kuma da almasihu, in dai har muna shan wuya tare da shi, a kuwa ɗaukaka mu tare da shi. Ai, a ganina, wuyar da muke sha a wannan zamani, bata isa a kwatanta ta da ɗaukakar da za a bayyana mana ba. Gashi, duk halitta tana marmari, tana ɗokin ganin bayyanar ‘ya'yan Allah. An sarayar da halitta ta zama banza, ba da nufinta ba, amma da nufin wanda ya sarayar da ita. Duk da haka akwai sa zuciya, gama za a ‘yantar da halitta da kanta ma, daga bautar ruɓewa, domin ta sami ‘yancin nan na ɗaukaka na ‘ya'yan Allah. Mun dai san dukan halitta tana nishi na shan azaba kuma irin ta mai naƙuda, har ya zuwa yanzu, banda haka ma, har mu kanmu da muka riga muka samu ruhu mai tsarki, wanda yake shine nunan fari a cikin abubuwan da za mu samu, muna nishi a ranmu, muna ɗokin cikar zamanmu na ‘ya'yan Allah, wato fansar jikin nan namu kenan. Sa da aka cece mu ne muka yi wannan sa zuciya, amma kuwa ai sa zuciya ga abin da aka samu ba sa zuciya ba ce wa yake sa zuciya ga abin da ya samu in kuwa muna sa zuciya ga abin da ba mu samu ba da jimiri mukan yi sauraronsa haka kuma ruhu yake yi mana taimako a kan gajiyawarmu domin ba mu ma san abin da ya kamata mu roƙa ba amma ruhu da kansa yana yi mana roƙo da nishe-nishen da ba su hurtuwa amma shi mai fayyace zukatanmu ya san abin da Ruhu yake niyya, domin bisa ga nufin Allah ne Ruhu yake yi wa tsarka ka roƙo. Mun kuma sani al'amura duka suna aikatawa tare zuwa alheri ga waɗanda suke ƙauna Allah, wato waɗanda suke kirayayyu bisa ga nufinsa, waɗanda Allah ya riga ya zaɓa tuntuni suna ya ƙaddara su ɗauki kamannin ɗansa, domin shi ɗan ya zama na farko a cikin ‘yan uwa masu yawa. waɗanda ya ƙaddara nan kuwa su ne ya kira, waɗanda ya kira kuwa su ne ya kubutar, waɗanda ya kubutar ɗin kuwa su ne ya ɗaukaka. To, me kuma za mu ce a game da haka, da yake Allah yana goyon bayanmu, wa kuwa zai iya gaba da mu, shi da bai hana ɗansa ba, sai ma ya ba da shi saboda mu duka, ashe, ba zai ba mu komi tare da shi hannu sake ba? wa zai ɗora wa zaɓaɓɓun Allah laifi, Allah ne yake kuɓutar da su, wa zai hukunta su almasihu Yesu wanda ya mutu, ko kuwa a ce wanda ya tashe shi daga matattu shi ne wanda yake zaune dama da Allah, shi ne ko wanda yake roƙo saboda mu. Wa zai iya raba mu da ƙaunar da almasihu yake yi mana, kunci ne ko masifa, ko tsanani, ko yunwa, ko huntanci, ko hatsari. ko takobi kamar da ke rubuce cewa saboda kai ne ake kashe mu yini zubur an lasafta mu kamar tumakin yanka duk da haka kuwa a cikin wannan hali duka har mun zarce ma a ce mana masu nasara ta wurin wannan da ya ƙaunace mu domin na tabbata ko mutuwa ce ko rai ko mala'iku ko manyan mala'iku ko al'amuran yanzu ko al'amura masu zuwa ko masu iko ko tsawo ko zulfi kai ko kowace irin halitta ma ba za su iya raba mu da ƙaunar da Allah yake yi mana ta wurin almasihu Yesu Ubangijinmu ba.